baki mai yanka wuya. Shin menene martanin manyan jam'iyyun hamayya na Najeriya dangane da sakamakon zaben shugaban ƙasar? Assalamu alaikum. Bayan bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da hukumar zaben Najeriya ta yi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar. Wasu manyan jam'iyyun adawa sun fito karara suka bayyana rashin amincewa da shi, kamar dai yadda aka al'adanta a bayan kowane zaɓe. To sai dai yayin da jam'iyyun PDP da ta zo ta biyu a zaben da Labour Party da ta zo ta uku. suka bayyana su ta kalubalantar sakamakon zaben a gaban kotu wasu jam'iyyun kuma sun bayyana yin na'am da sakamakon yayin da wasu kuma suka yi shiru da bakinsu bari mu ji martanin manyan jam'iyyun adawa uku farawa da jam'iyyar pdp wace tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ya tsaya mata takarar shugaban ƙasa ya kuma ce tun da yake bai taba ganin zaɓe mara sahihanci kamar na wannan shekara ba. magasudin dai shine faɗakar da 'yan Najeriya zaɓen da aka yi da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi shine nake so in ja hankulan jama'a a najeriya akan lalle-lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka ai ba ni kare zan ɗauki mataki ba duka 'yan najeriya ne za su ɗauki mataki domin kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan najeriya kudu da arewa gabas da yamma a ganin ka waɗannan kurakuran sun shafi sai hancin zaben da kuma nagartarsa kwarai da gaske ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba wani mataki za ku ɗauka za ku je kotu ne ko kuma dai za ku yi wani abu daban wanda doka ta tanada abinda doka ya bayyana shine idan har ba mu amince da abinda hukumar zaɓe ta yi ba mu je kotu yaushe za ku tafi kotu kullum ɗauki lokaci saboda akwai to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da ya sa za a je kotu ka daɗe kana zuwa kotu wani ƙarfin gwiwa kake da shi wannan karan an za ka samu nasara to wani lokaci na samu nasara wani lokaci ban samu nasara ba dama haka kotu yake ai ba kullum za ka samu nasara ba idan ka samu akasin haka a kotun me za ka yi kenan me zan yi kuwa amma da farko ka ce ba za ka je kotu ba yanzu me ya tunzura ka yaushe madina yaushe na ce miki ba zan je kotu ba ni ban faɗa ba yi maganar kurakurai da kuka ga da yawa ba su yi ba ko za ka ba da misali don saboda an batun a bivas da wasu abubuwa menene eh, kaga eh, bivas din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba kasan haka suka yi mana 2019 gaba daya suka ɗauke sabaɗin, suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta to bana kuma akwai alama haka suke so su shi dan takarar da aka ce ya ci zaɓe aka hukumar zaɓe ta bashi certificate ya ce ya ga kwamiti domin a zo a kira ku yi aiki tare shin kana shi ka yi aiki da shi bola tinubu idan aka zo wajen ka ya to ba zo wurina ba tukun idan sun zo za ka karbe su a zan ba da dalilai da kuma kila hujjoji ko eh me bambancin dalili da hujjoji ne ah, hujjoji kila za ka shimfiɗa musu wasu ƙa'idoji eh to akwai wannan tilas dama ba harkar siyasa ba shi ke kuma madina idan an cika ƙa'idojin za ka yi za ka yadda kai aiki da su ƙa'idojin da ka ba bayar cewa kai shi kai aiki da gwamnati a ah, sai na yi shawara da kuma jam'iyyata idan na shawara da jam'iyya in jam'iyya sun ce a za mu yi aiki tare ba in kuma sun ce ba za mu yi aiki tare ba shikenan ya Allah wannan kuma karshen magana a ƙarshen ranka daɗe musamman hankala ya tashi musamman na magoya bayan ku da ake ta wasu ke ganin ma ya kamata a fito a yi zaman dirshan a waje ko kuma a yi zanga-zangar lumana wani kira sako kake da shi gare su wannan kuma yana cikin 'yancinsu domin tsarin mulkin najeriya ya ba 'yan najeriya 'yanci su yi zanga-zanga ba tare da tashin hankali kuma su yi zaman tsaro ba tashin hankali suna iya zuwa ma headquarters na inec su zauna su ce ba za su duk abin tsarin mulkin najeriya ya ba 'yan najeriya waɗannan yanci in dai ba tashin hankali finish Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Leba, Dr. Yunusa Tanko, ya ce jam'iyyar Leba wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutar ta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban ƙasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu. Na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewar idan aka kaɗa zaben nan ƙuri'ar da aka kaɗa a nan take za a fito da sakamakon zaɓe za a buga ta a yanar gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanar gizo mu tabbatar cewa zaben na an yi sa bisa kan adalci da doka da oda ba ta yi hakan nan ba kuma ta fito ta ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba. Amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu gaban ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta bayyana. Mun ce duk inda muka yi takara mun yarda ai mun faɗi a shugaban shugaban kasa mun yarda da wannan amma inda muka san muna da karfi mun tabbatar bi izinin laba mu san gaibu ba muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi wannan ne muka ce za mu bincika amma ba mu ce mun yarda mun ci zaben shugaban ƙasa a cutar da mu a kai ba wannan ma wanda yake da matsala a zaben sanato da hazaura shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na sha ɗaya ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa in ba a yi kokari an gyara yanzu ba wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu a lokacin da yake nashi nazarin akan sharruɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe. duk wani wanda yake yana da adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin najeriya ya ƙalubanci abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun allah ya isa. To a ɗaya ɓangaren kuma tuni da jam'iyyar ta PDP ta soma ɗaukar matakan ƙalubalantar sakamakon zaɓen. Ko baya ga amincewar da kotu ta yi na hukumar zaɓe ta ba su damar dudubawa da nazarin takardu da bayanan sakamakon zaɓen. A tikun da kansa ya jagoranci wata zanga-zangar lumana zuwa shalkwatar hukumar zaɓen da ke Abuja. Mai magana da yawun ɗan takarar na PDP Dino Melaye ya bayyana makasudin shirya zanga-zangar da tattakin a cikin bakaken tufafi. An ga mana magudi a sauke zaben nan gaba ɗaya bamu yarda ba da abubuwan da aka yi ba. Saboda kowa a duniya ya san cewa ba yi adalci ba aina da kanta ta san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kaɗai za mu zo ba gobe za mu zo jibi za mu zo gata za mu zo sai mun samu 'yancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci. Jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan macuta jana'izan 'yan yaudara shi muke yau shi yasa muka zaba wannan bakin kayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda za zauna kan wannan maganan a supreme court da court of appeal su san cewa an cuce mu su san cewa 'yan najeriya sun nuna rashin yardar su sun lashe takobi ba gudu ba ja da baya wannan karin ba za mu yarda ba Tawagar ta mika wasiƙa da ke kunshe da dukkan korafe-korafen 'yan adawar inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada kuri'a na hukumar Festus Okoye ya karba ya yi alwashin mika ga shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu. That this commission is a listening commission. Hukumar nan ba ta ɗaukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa, aikinta ga 'yan Najeriya ne, za mu ɗau mataki kan sashen wasiƙar da ya shafi shari'a kuma za mu duba dukkan abin da aka rubuta. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Medina Dauda da Nasiru Adamu Alhikaya sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.